بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيار ga watan rabi'u sani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 ashirin da bakwai ga watan tara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib babban dodo cikin garin zariya jihar mu ta kaduna a kasar mu ta najeriya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana lafiya da zaman lafiya da halal da za ta ci cikin sauƙi majalisunmu na yau cikin wannan littafi a risala na abu zaidul shi shine na talatin da hudu insha Allah za mu tashi babi na tara babun fil azani wal iqama babi zai mana bayani akan wazana kiran sallah da iqama ta da sallah al'azan ma'anansa al'ilam sanarwa ayoyi na alkuhani mai girma sun yi amfani da wannan kalmar domin wannan manufa daga ciki akwai tsohon yusuf inda Allah ta'ala yake cewa ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسابقون sannan mai shelayayye kuwa ya ku wannan ayari ku tsaya hakika barayi ne ku azana shine aikin fi'ili mu'azzin mai aikin kuma azana mu'azzinu hakanan za ka iya samun wannan kalmar mai wannan ma'anar cikin suratul hajj kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وأذن في الناس للحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج أمير كي وزنا معناه كسنر كي شيلا قال الأمة ka gaya masu akwai aikin hajji da Allah ya tilasta mana wanda za a zo a tafi tinkis-tinkis da tsawayenmu wasu su zo a kan raƙuma da sauran abubanin hawa da allah ya hore masu lokacin ba jiragen sama da sauran abubuwa na muwasalat means of communication ke, babu sai raƙuma sai dawaki sai shanu sai kuma jakai su ne a daganan hawan a wancan lokaci kenan ilam bidukuli auqatis salati shine wazana a sanar da mu lokacin sallah ta kaza ta yi ko yau za mu ji hukunce-hukuncen da yadda ake yi insha Allah wani iƙama. sai kuma iƙama. Iƙama su ne kalmomin tauhidin da muke faɗi sanda za mu so tsalla ladan yana ta da Iƙama. ɗaya daga cikin hanyoyin sanar da tsallaci wancan an kira ka daga gida ko daga wajen aiki ko wajen da kake hutawa an ce abinda duk kake yi ka bari ka zo ka yi tsalla nan ka take wannan kuma ana sanar da kai kintsa gyatta shiga sahu za a so matsala to shi addini tauƙifiyun ne komi da yadda aka ce a yi shi ana bazana ana iqama kuma a wasu hadisan annabi ya kira su duka a zanani kiran sallah biyu ai duka ana kira ne a zuwa yi sallah kaka canza da wata kalma ba wanda shari'a ta ce ba kamar yadda da muka tashi ana yi musamman da azumi musamman tahawi maso sallah da malam ya gaggauto malam ya zo za a yi sallah ko wani jinkiri ya ji iqama a wancan lokaci ana kiran sallah da wannan ko ba haka wani to alhamdulillahi alwa'ayi dini ya yadu waɗannan abubuwa da sun mutu wasu ma masu ƙananan shekarun kila ba su san ana yi ba wal azanu wajibun fil masajidi sallah dole ne a masallatanmu ba zaɓi ba ne ba ra'ayi ba ne ba na gaya ya dace ba ne dole ne ma'ana wajibi don haka duk al'umman da ta bar kiran sallah a masallatanta, to gaba ɗaya al'umman musulmi suna cikin sabo ga Allah kuma yana cikin sha'ira min sha'a'irul islam wanda akan gane al'umman musulmi ke da ƙasa ko aƙalla akwai musulmi a ƙasa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tafi yaki gari bai kuma magarin da yaki sai ya jira a salatu in ya ji kiran sallah sai ya ce musulmi ne ba yaki in ya ji shiru to shi kenan sai a kotsa falmuriyati subha a falmujirati subha sai a yi masu kota bana kiran sallah wajibi ne a masallatai wani jama'atin rati ba ko da jama'a ba su da masallaci a garin amma suna da inda suke haɗuwa su yi tsalla shine jama'at ba al'ummar da suke tsaida waɗannan maktuba cikin guda biyar sai su kira sai su kira ba ana nufin ga masallaci kuma wasu jama'a su ware kansu a wani waje suna sallah ba wannan kuskure ne domin masallaci ana gina shi ne don al'umman musulmi in musulmi suka yi sallah a waje ba a masallaci ba sosai in ba masallaci abu ko a garin ko a anguwa wannan shi ne sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya yasa kaga abdullahi bin ummi maktumin radiyallahu ta'ala anhu ya kawo kukansa game da wahalhalun halartar matsalaki ta ce ya matulallahi za a iya mun sauki bisa dole ba don ina so wani ma mai daidai ba na gani yana da lalluwan gani ta ga lalluwa ki na biyu ba ni da ɗan jagora na uku ina da nisa na hudu hanyar madina fazanzamai sun yawa na biyar a lokacin madina tana cike da yawan makibai kaga kowane dalili dalili ne mai ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ambaci dalili za a iya ma sauki amma kuma bai ce da jama'an da ke wajen ku yi sallah ba shi da mai lalura ya juya zai tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taho zo ya taho sai ya tambaye shi hal tasma'un nida'a idan ladan ya tsaga sautinsa kana jin kiran sallah ya ce eh ina ji annabi ya ce fa ajin ba sauki dole ka an ka taso ka zo masallaci idan mai waɗannan dalilai ba a yi masa sauƙi ba sai ya zo masallaci kodan ina bijimin malami da 'yan almajirai na sai mu yi a zauren mu ko a kofar gidanmu bai yiwu ba sai an ansa kiran nan an zo masallaci la salata li jari masjidi illa fil masjidi ba sallah ba makwabcin masallaci sai a masallaci muna fatan masu sabanin haka su yi kokari su gyara allah ka taimake mu gyara tsara mu Fa'amma الرجل في خاصة نفسه amma mutum shi kadai a kashin kansa sallah ta kama shi a wani waje shi kadai fa in azzana fa idan ya kira sallah ya kyauta misali kana gona kai kadai ne ga lokacin sallah yayi ko kana matafiyi ko kana makiyayi kai kadai ne da bisashenka ga lokacin sallah yayi to ana son ka kira sallah kamar yadda ya inganta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana umurtan idan kun kunta fi auki ba iya cika. in kana cikin dabbobinka kana kiwo a daji ko kana daji a ƙauyen lokacin sallah yayi to ka ɗaga muryarka ka kira sallah annabi ya ce ka sani babu wani halitta da sautin kiran sallar ka zai isa gare shi ce ya maka shaida ranar tashin alkiyama da ya kai wannan daraja halitta aka ce ba dan adam ko aljani kawai ba duwatsu itatuwa haki ciyayi ƙasa rairayi ruwa ke ko ƙorama ko rike kai komi alkaunin kullum za su yi maka shaida mumini ne mai tauhidi kana ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wannan mutum ne bayan mutum a ƙashin kansa sannan hadisai sun tabbatar da ne al'azanu lilfa'idaki idan duk sallah ta kuce mana to suna ke ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan za mu yi mu kira sallah kamar yadda ya auku a sahihin hadisi wanda malamai da dama sun ruwaito irin su imamu na malik buhari da muslim imamu bagawi da sauransu wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai suna halin tafiya cikin dare an gaji ga kuma asuba ya kusa a wata ruwaya? wasu sahabai suka ce ya rasulallahi da mun tsanya da zango wannan ya nuna annabi jarumi ne shi bai koka ba wasu suka koka annabi a wata ruwayan annabi ya ce ina tsoron asubahi mu ya da zango bacci ya kwashe mu mu kasa tashi a takaice dai rinjaye رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدو بلال يكي اكلأ لنا الصبح يا بلال أو اكلأ لنا الليل يا بلال بلال كثني من جري أتبانا يي كتاشيم بلال يكي أنغمك kaga ko a cikin maza akwai bibi bilal ya ce kamar yadda ruwa ya je fasala a bilalu ma kodira ma kuma sinada ila rahilati bilal ya iya wansa ga gajiyar tafiya shi ma faɗan adami kuma yana tsaye ne yana gadi don kasan ƙarfi in ya zauna ya kwanta kuma mai za a yi sai dai jingina da abin hawarsa ai jinginan nan da ya yi haba mai ƙarfi ya tafi da shi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai farka ba bilal bai farka ba ɗaya daga cikin ayarin musulmi sahabbai ba wanda ya iya farkawa har sai da rana ta fito ta buji fuskar rufen nan suka farka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi bilal ya ya haka harisu <laughs> <laughs> bilal ya ce ya rasulallah a hazabi ainihi ma a hazabi ainihi abinda ya fi ƙarfin idanka wallahi ya zo ya fi ƙarfin idona ya sashi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya ce a a a wannan akwai shaidan mugusa sai aka tada ayari aka yi gaba ɗan kaɗan sannan aka tsaya aka yi alola aka kira sallah aka yi sallah shi ne mahalli shaɗi aka kira sallah suka yi sallah a wata ruwaya na imamul bagawi ya ce ma annabi sai da ya raka a tayin fajiri sannan aka yi sallan asubahi kaga fa'ita ce haza ne amma an kira mata sallah saboda mai an haɗu gaba ɗaya jama'a ce jama'a ce kuma wancan kalma da malam ya faɗi baya kaɗan fa'ammar rajulu fi hasati nafsihi fa in azzana fa hasanu mun ce kana daji ko gona ko wani waje yanzu wani ba zai zo bai sami magaruba ba ya tsulla kiran sallah ina ba da fahimta na yi gudun kan ne wata rana ya tsulla kiran sallah bai samu sallah ba ya ce ai an ce ko kai kadai ne hadisi ya inganta ka kira sallah duk abinda ya ji zai maka shaida a addini yana da tsari yana da tsari ko kun kai ku hamsin yanzu kuka zo nan ba za ku kira sallah ba domin za ku sa sauran musulmi cikin imuwa mai ya faru shaji dai bai ta yi ba kuma gashi ana ƙwalla kiran sallah wala budda lahu min al-iqamati sai dai ko kai kadai ne ba makawa sai kayi iqama nan malam ya yi mana maganin kiran sallah ashe dole a sami mai kiran sallah kuma ayyana shi ake a san shi ba kowa zai kama bakin abin an saƙuwa ba ya falla kiran sallah a'a ba na ba ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da masu kiran sallah shugabansu bilal bin rabah da wancan bawan allah abdullahi bin ummi maksumi bilal shi ke kiran sallar farko abdullahi shi ke kiran na biyu domin hadisi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kun ji kiran sallar bilal fakulu wa shirabu hatta yunadiya ibn ummi makruni idan kun ji kiran sallar bilal za ku yi azumi ko cikin garerar ramadan ku ci gaba da cin abincin ku ku sha abin da kuke so har sai kun ji kiran sallar abdullahi ɗan umru maktum ke fa'innahu rajulun ama la yunadi hatta yi ƙala lahu asbahata bai gani baya kiran sallah har sai an ce masa gari ya waye asbata bi mana da halkatin sabari an gane ku saboda haka wane ne kuma ya cancanta ya kira mana sallah wanda ya san lokuta na farko ke kuma wanda ya san yadda ake kira kan ya ɓata lafuzza ko ya lahan sannan ana son ya zama mai murya don annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya mafarkin kiran sallah annabi ya ce sanar da bilal fa innahu an daminka saukar, ya fi ka ƙarfi da zaƙi da daɗin murya shi zai kira mana shi ya sa ka ga tun zamanin saddauna mai kiran sallah a sultan bello yake kiran sallah a lokacin da aka shiga wa'azin sunna ganga-ganga rigirigi sai matasa suka rinka cewa ba su yadda da kiran sallan shi ba aka shi <laughs> wanda ya san yadda kiran sallan yake ya sani ya ji har yana wani shaƙewa <laughs> aka wuta haka matsa ma malar shek abubakar guri a fashen zaladan ladan na ɓanna shi kuma ladan yake dainawa malam ya yake ya yake to ga abubuwa da suke abin nan to ba zai iya ayyarawa ba ina Ajabiya ta tafi ƙarfin hali ke yi Ya ce malam ina son in mutu ina kiran sallan nan ne saboda falalar da ake gwaji. a ce na yi ritaya a kiran sallah an gane ko saboda haka in kana son ka zama a tawallin nasu unukan yau malkiyamati to sai ka koya kuma duk falalan da ka ji sai ba ka yi yadda aka ce yawwa kuma mu daina rigima haka kawai dalla dan bai karaso ba kuma mun san zai karaso mu cikin an faɗuwa mu ta ƙwalla kiran sallah ba daidai ne ba domin a musulunci ladan shine amlaku bil abani eh, shi ne yake da ikon ya kira sallah ba ma ka ce mashi kira mana sallah a ya san abin da yake yi ya san responsibility din shi ba sai ka ce mashi ba shi kuma al'imamu amlaku bil iqama iman ne shi kuma zai ce to a ta da sallah in hatta kama ina fatan an fahimta saboda komi yana tafiya cikin tsari ne kaga lokacin da muka saki sunna sai ana samun damaga wani lokaci liman na alwala sai ka jan ce malin shi kai mana sama ko ba a yi to sunna ki ba sunna ba ki shi yasa a sharhu sunna na imamul bagawi Allah ya ji kansa bani ya yi yau shama ne mamu za su miƙe wasu suka ce a'a ba za su miƙe ba sai sun ga liman zai shigo wasu suka ce za su iya miƙewa su yi ikama suna tsaye su jira shigowar liman wasu suka ce a'a za su yi ikama ladan zai ikama mamuna zaune sai an zo mace salati sai su miƙe an dai maganganu kala-kala amma mafi inganci wallahu ta'ala a alawa adamu akwai hadisin da aka kawo cewa kada ku miƙe hatta ta rauni sai kun gani sai kun gani duka wannan yana nuna mana addininmu yana da tsari ba a ci barkatai ba ne in ka ga ana baga-baga ko ɗayan biyu ya zo ko dai rashin sani ko son zakiya amma ba haka ba babu wani abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai bayyana mana ba na ibada ko wani aikin alkhairi kuma ba sharaɗi ba ne a sadar da sallah da ikama za a iya yin ikama a samu intabar ba aibi ba ne daga ma bayanin da na yi za ka gane haka kuma wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fito duk jama'a an ke an yi ikama ko kan da ya zo an yi sahu an yi ikama ya zo wajen da zai ta da sallah ya tsaya ruwa ya ta ce abinda ya rage ya kabbara ya kama sallah sai ya dubi su gaba ɗaya ya ce makamatu kowa ya tsaya inda yake ina zuwa ya tafi gida bayan lokaci sai ya dawo ya shiga wajen da zai gabatar da sallah aka ga gashin kansa na daga ruwa me yayi wanka ashe ya kwana da janaba a jikin shi ya manta haka suka tsaya ya je ya yi wanka ya dawo ya ta da sallah shashi to kaga mu ahalin sunna sai mun gyatta wasu abubuwa ba mu ce liman ya zo ya wanka ya dawo ba amma me ake nema mu kamanta mu kamanta domin wannan duka ta'alimat ne ake ba mu ai Allah ne ya tsara ai haka don a karantar da mu wasu hukunce-hukunce a addininmu in ba din haka ba da kuma kanuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi a sallah ba to in ya same mu sai mu yaya sai kowa ya ramu ma ya yi abin da ya ga ya dace ko to saboda addinin ya samu kamala duk wani abin da muke da bukatar sa sai kaga Allah ya kawo shi ya yi bayani ta ɓangaren mu sallallahu alaihi wasallam idan bai zo a nassin alƙur'ani ba don haka masu karfa kafirce masunna da ƙur'ani su ce ƙur'ani kawai su kansu sun san ba gaskiya suke ba don mafi yawan abin da suke na ibada in an ce ina ayar ba za su iya ba illa san zuciya kawai Allah ka haba mu da san zuciya wa amal mar'atu fa in aqamat fa hasanun amma ita mace in kai ikama ta kyauta wato ikama abun namiji ya ji karfi fiye da mace shine abin da malam yake nuna mana wa illa fala in ta da sallah ba ta yi ikama ba ba laifi sallan ta kai amma ta tauye wani lada don haka hatta mata bai kamata ku daina ba domin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa sallu kamar ra'aytu muni wa sallu gaba ɗayan ku fi sallar ku yadda kuka ga ina tawa sallar. da yawa malaman sunna suna cewa wannan hadisi ne wanda yake nuna ba bambanci a komai game da sallar namiji da kuma sallar yamaci saboda annabi bai bambanta namiji ko mace ba gaba da ya ce mai sallar yadda nake yi wallahu a wala yi azinu li salatin qabla waqtiha illa subha ba a yin wazana ga ɗayan sallolin nan biyar kafin lokacin ta ya shiga sai sallar akabari sallar akabari wala ba a ta yi wa asana lahatun sudisul akhiri min minan layl ita babu laifi ka soma kiran sallah a ɗaya bisa shida na ƙarshen dare mene hikimar a kira sallah biyu na asubahi sauran a yi ɗaiɗai na farko dai babban hikima bin shari'a domin haka annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا kuna da kyakkyawan babban abar koyi daga halayya da zantuka da ayyuka na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma ba kowa ka koyi da shi ba sai wanda yake fatan gamuwa da rahamar Allah yake tsoron azabar yake fatan ranar lahira ya ci gajiyar ɗa'asa, kuma wanda yake ambatan Allah ya masa biyayya tuli sallallahu alaihi wa na biyu sun san dare lokaci ne na barci وجعلنا الليل لباتا وجعلنا نومكم سباتا Allah ce mun sanya dare ya haɗe da duhu kuma muka sanya muku banki a lokacin ya zan hutu ga jikunanku saboda yini an maya, an faɗi tashi an kai an an yi ɗauki ba daɗi na rayuwa domin neman kima hmm. Allah da iko yake yawwa sai mana tumbi buga ƙaryanka in ta ƙi bautan Allah ka bauta mace bayan kan da ke nan ba kana ji kana gani da tsananin sanyi ka fita ya eh, cikinka kana ji kana gani in ana marka-marka sai ka fita zauna mana ka kwanta ya sa ba hauke ya ta ba don ciki ba da kowa sarki ne amma dole wani lokaci wani ya tsa'a ba don allah ba saboda wannan tambarin talakar ko ba haka bane <laughs> ha to shi talaka in abu da ya kai abu ba ne sai ya buga cikin ba kawai <laughs> ka ce da bai ba wani ya ce tambarin talaka cikin sa ka isa ka zame ma matarka ido inda a ce ba ka kamata abinci baka ga in ita ke baka ba amma canza maka suna ake ko a ce mijin ta ce ko mijin hajiya raja an fi shi to lokacin da mutum ke baccin nan ya gaji shi yasa in ka tashi duk gajiyar da kai na yini sai ka ji ka zamzamzam kamar an sabis ɗinka ne rayuwa kuma sai da dawo a sake koma a gwagwarmaya a haka ba ake ha'a mutu ka ta rayuwa gaba ɗayan ta wahala ce ko ka yadda ko kanka yadda za ka je fakka wahala ka wahala kuma sai ka ji wai kana jin daɗi ka wahala ko ba haka ba ne yanzu wanda ya je gona da muna damina ne duk da an shigo kaka ya je aiki tukuru ya fi kada kadadan da yake nufi sai ya dawo yana farin ciki malam ya faji jiki sai ce a kamashi ruwa tamkan mai kamanceceniya da tafasashe <laughs> ya kawatsawa yana haka wai don ya je jikin shi ya saki ta gani ko? kuma bai hana gobe ya koma ba inda duniya gidan daɗi ne ai sa sai kai ale ale akan gado kawai ka yi kudu wajen abu ka sake danna kai amma gidan wahala ce gidan jarabawa ce yawa a haka ake tafiya kawai mu musulmi sa'an da muka yi da dacen da muka yi ga musulmin da ya san abin da yake yi to duk wannan gwagwarmayar ibada ce سعي الفتى ibada عبادة وعمل يهدي إلى السعادة duk wani sana'a ko aiki da za ka yi don neman arzikin Allah ibada ce kuma hanya ce da za ka rayu cikin sa'ada saboda Allah ya ce a yi famshu fi manaki biha wa kulumin rizqihi wa ilayhi nushur يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون yasa ga musulmin da ya san abin da yake da kafinta da makeri da manomi da matuki eh, da ma'aikacin gwamnati kai da kowa da kowa duk sanda ka je wajen aikin ka ibada da ke sa ka yi shi kamar yadda Allah ya ce lada kake samu to bacci yayi nauyi ana gabda fitowar alfijir sai a tashe ka a ce maka asfalatu khairun minan nau'i ka tashi a wannan yanayi lokacin sallah ya mako yi tattalin zuwa ya sa sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hakan kira sallah ne gwargwadon kiran sallan farko ke nufi gwargwadon da mai ƙananan lalurori in ya tashi zai gama lalurorin shi ya zo masallaci ya samu sallah wani zai tashi cikin shi ya dan abin nan zai juye an gane aiki zai je ban ɗaki ya yi juye na jiya ya rube wanda zai tashi kila yana da lalurar janaba ya yi mafarki ma ba sai mai mata ba yake tashi da janaba to da mai juye da mai janaba da mai 'yan kananan lalurori gwaggwajen abin da za su kau da wannan abu su samu sallah shine za a ba da intabal ɗin da za a kira sallar farko amma ana sallah karfe biyar da fata misali ka tsallake ran sallah karfe uku me kake so a yi ba fa an ce ka tashi jama'a su ta hajji ne ba kila fahimce ne an ce ka tashe su ne su shirya su zo masallaci ne ma'anar kiran sallan farko saboda nauyin bacci ba kowa zai iya tashi a kiran salla na biyu ya fidda lalurorinsa da na ambata ya zo ya samu sallar yadda ta kamata ba don haka in muna tsula kiran salla cikin tsakiyar dare to mu gyara domin ka tashi mutum karfe uku ko ɗanke ne zai koma bacci in ba wani hikima na ubangiji ba daga lokacin da ya koma bacci kuma ya yi ɗan sukunsukun ɗin shi ya shiga kaza ya kaza kila ya ci rabin awa ko wani abu mai kusa da rabin awa bayan rabin awan nan bacci ya kwashe shi to da wuya kuma don ka sake tsulla kiran sallah ya tashi kaga an yi dukan kwallon inda an gane ai ko kamun gafiyar baini don haka in ma muna haka to mu gyara musar lokacin da ya kamata malam ya yi istisna'in asbahi kawai ta yi wani ya ce to ai mun ji ana kiran sallah sau biyu ranar juma'a sai haka yi sai na usman allah ta'ala ya kara maka yarda a zamanin ce shi ne khalifa na uku zindorai radiyallahu anhu sai ya ga ana samun matsaloli al'umma sun daɗa yawa musulmi sun yawa ayyuka sun faɗaɗa in aka kira sallah kafin a je a yi wanka a zo wasu suna rasa sallah wasu gudun kansu rasa sallah sai su zo da tsamin jiki an taso daga gona ko wajen aikin wahala wanda sunan juma'a kuma ana bukatar ka yi wanka akwai ƙaunin ma da ke cewa wankan juma'a wajibi ne kuma suna itinadin kan fahimtar su da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajibi ne akan dukkan musulmi ya yi wanka akalla sau daya a kwana ba ke tuhanin juma'a na fatan amfani fahimta amma koma yaya ne sunna ce mai ƙarfi sosai sai sai ya ce a rinka kiran sallah kafin lokaci da ɗan tazaran da masu wannan lalura su ma za su iya kau da lalurorin daga nan kuma in liman ya zo sai a kira sallah da biyu to za ka ce to usmanu eh usmanu radiyallahu anhu usmanu ba iri na da kai bane shi ya samu tabbaci aikin shi hadisi ne alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin haka annabi yake kullu zumci sunnata da sunnonin halifofi na shiryayyun nan masu shiryarwa abubakar umar usman aliyu radiyallahu aikin aikinsu sunna ce annabi ma ya ce zo alaiha bin wajin ku kankame kai in ta kama ku ciccije da haƙoran kuma ta a raba ku da ita an fahimta to kiran sallah na farko wannan shi ma yana da asali don kan wani ya ce maka ko kai ka zaki cewa wata bid'a ce kishiyar sunna ba haka ba ne na hmm. suna da wani wanda ya kyamaci kiran sallan farko ranar juma'a ban san wani dalilin shi ba domin dai kamar yadda na ambata yanzu sai dina usmanu shi ya so mai kuma hadisi ya tabbata alaikun bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين الله أعلم in an samu mai irin wannan sai a nemi ba dalili a wajen shi ina fatan amfani Allah ka da mu kuma a wannan gabar za mu tsaya a yau Allah ka sa mun amfana da abinda da muka kai ka kiyaye mu ka fishe mu ka kare mu ga mu kuskur wanda muka yi Allah ka yace mana Allah ka an da mu ka ba mu ikon gyara na wa alaikum salam. na da dama da ta wuce haka mun eh. kusa a yi ganjiya wajen kiran sama kuma sai da dogarawa

Kuma ba an karar da wannan ba ko kuma an tafi an ce a ji a koya ba a je ba hmm. to shi a nan wurin laifin neman ne ko ko shi mamu ne idan aka yi wannan shirin sallah ba a su da shi ko a cikin mutum je koya ba a kila wasu ba su ji abinda shugaban ɗalibai yake faɗi ba ya kawo wata kissa ne da ya auku a danja na training da aka yi na ladarai malamin da ya yi training cikin hikima sai ya yaba ma ladanin masallacin na farko da ƙoƙarinsa. sai kuma ya dan nuna akwai dan wasu gyare-gyare a kiran sallar. shi kuma ladan ya ce duk shekarun nan da nake yi aka ce eh sai ce to ba zan sace kiran sallah ba sai na koya kaga yana yi da nan kuma bai sace ba daga lokacin sai da ya koyi kiran sallah ya getta farasaran nan to sai ya goya maganar da cewa a masallatanmu akan samu wasu daga cikin ladanai wanda suke wannan kuskuren ko fahasaran shin ba a gaya musu fassuran ba ne su gyara ko ko an gaya musu sun ƙi gyarawa ne shin laifin liman ne ko ko na kwamitin masallaci ko mamun da suke tafiya a haka wannan shine sakamakon wancan kissa to wajibi ne idan mutum ya gane akwai kuskure to ya kira mai kuskuren nan ya nuna masa shi da shi domin ya ci sauƙi wajen an san kuskure kada a yi masa shela cikin jama'a domin nan ne shedan nan da nan yakan samu kafa ya kusa idan ba an samu wanda Allah ya taimake shi ya fi ƙarfin shaidan ɗin ba liman ne ya gano ɗaya daga cikin masu sallah ne ya gano wajibin kowannen mu ne idan aka gaya masa bai gyara ba ko ya ko kuskuren yakan yi ba harshen damu kuskuren nan baya taba ma'ana sa bai shafan tauhidi domin a kai kalmomi na tauhidi A an Allah, ilaha illallah kaga wannan madda da ya hamza ya koma ba yana tabbatarwa ne ba yana tambaya shin allah daya ne na fatan an fahimta irin wannan ba za a bar shi ba amma illahan ne wanda yake mai sauki wanda ba zai canza ma'ana ba to wannan in zai haifar da wata fitina ana iya kyale shi ina fatan an fahimta kamar karatun fatiha ce a wajen liman akwai lahan da zai yi a ce ka gyara in ya gaza gyarawa a ce ka haƙura domin la salata liman lam ya kuma bi fatiha kirkita akwai lahan da zai yi ba zai zan ya ɓata karatun fatiha ba wannan za a yi ƙoƙarin ya gyara idan ya kasa mafi kyau ya haƙura Inda ya haƙura bakin da sallah ta haye to sai a yi haƙuri ka a ta da ƙorar da kuma zai shiga idan wasu alasa an gane ne to a yi haƙuri lokacin da zo ake ban takarda lokaci ya yi tunda ba mu yanzu muka soma babin inda wani ta'aliki ko kuma neman karin bayani insha Allah ta'ala mu haɗu mako mai zuwa Allah ya amince mana ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فإن قولنا وإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنا nasa hukukum hakim Allah ya raba kowa da damuwarsa Allah ya ba kowa lafiyar cutar da take damu ta ko ya san ta ko bai san ka ba Allah ya wadata kowa daga falalarsa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa